shawarwarin da zai taimaka ma maza da mata wurin zamantakewan aure. Jama'a Assalamu alaikum Suna na Fatima Jibrin barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel namu mai albarka. Idan kallonka na farko kenan ko kallonki na farko kenan ki danna mana subscribe sannan ki danna kararrawa domin samun domin samun sanarwar bidiyon mu da tsarin mun dora. Yau ina tafan muku da wani shawarwari ne da zai taimaka mana wurin zamantakewa duba da yadda ake samun yawan mace-macen aure da sauransu. Hakan ya sa na yi tunanin zama in ƙwaƙulo wasu shawarwari da ya kamata mu yaron a tsakaninmu mata. domin a samu kyautatuwan zamantakewa na aure. 'Yan mata da zawarawa a zamanin nan na yanzu kowa yana cike da tsoro duba da yadda yanayin zamantakewan zaka ga an ɗauki tsawon shekaru ana soyayya ko tsawon lokaci ana soyayya kuma da an yi aure ɗaya biyu wata ɗaya biyu shekara ɗaya biyu ka ji aure ya mutu. wata ma abin takaici a ranan da ta je gidan mijin a ranan ya sake ta to abubuwan da yake yawan kawo irin waɗannan mace-macen auren shine nake so in ba mu shawara a kai idan mu mata mun gyara su ma mazan ina nan zuwa kansa insha Allah na farko shi ne mace ta tsarkake niyyanta wurin auren mace ta tsarkake niyyanta nakan ba 'yan uwa da abokanai na shawara idan mace ta tashi yin aure ta tsarkake niyyanta idan ta tsarkake niyyanta ba wai tsarkin niyyan kawai ba abubuwa da yawa ne yake ƙarƙashin tsarkake niyyan nan ta aure shi domin Allah tsarkake niyyan nan yana nufin ta aure shi domin Allah ta yi auren domin Allah kar ta zama mai kwaɗayi domin san abin duniya yakan kawo mutuwan aure to yana ƙarƙashin tsarkake niyya mace ta auri mutum domin Allah sannan ta sa a ranta ba wai don abin da take da shi yake da shi ba wai don abin da yake da shi za ta aure shi ba sannan ta aure shi domin samun ladan auren. ta san cewa zaman ibada ne za ta je ta yi ba zaman sharhuliya ba zaman ibada sannan ta sa a ranta auren nan fa za ta yi shi ne domin sawa wa 'ya'yanta uba na gari ta hanyar aure sannan ta zama mai addini duk wannan yana ƙarƙashin tsarkake niyya abu na biyu shine tsaftan jiki bayan an yi aure kenan tsaftan jiki da ladabin jiki yana taimakawa kwarai wurin gyara zamantakewa da kaucewa mace-macen aure wanka in an ce wanka ba wai ana nufin ai wanka kawai a gugu ga sabulu a watsa ruwa shine wanka ba akwai wurare da dama da suke rike datti a jikin mutum kuma suke rike wari hammata in yayi datti zai yi wari matsi-matsi na cinya da matsi-matsin baya yana rike datti kuma in ya rike dattin nan zai yi wari idan ba a wanke shi da kyau ba za a samu matsala wallahi don ba a wanke shi da kyau ba zai zama an jiƙa ne kawai an tada dattin wata macen zaka ga ta yi wanka amma wallahi in ta matso kusa da kai zaka ji wari take yi hammata a wanke shi da kyau a brush ko asuwaki ya zama da safe da yamma aƙalla su biyu a rana mace ta brush da safe da yamma in za ta kwanta ta yi brush ko asuwaki a ƙalla kenan saboda kula da baki baya baya yawa wuri ne da koyaya ka kiyaye cin abin da zai sa maka warin baki har mijinka ya zo ya ji wannan warin kamar su albasa tafarnuwa shi ne ake nufi da wanka kwalliya yana daga cikin tsaftan jiki ba wai kwalliya irin ki ki yi shafa shafa shine kwalliya ba a'a ki dinga yawan sa kayan ki complete ki yi kwalliyan ki shafa faudanki ki dan sa mai a bakinki ki normal ki sa kayanki ki complete ba wai riga daban zani daban ba shi ake kira da kwalliya ki san kalan kayan da in kika sa zai karbi jikinki ba kowane kaya ne idan kin sa in kin gani a kasuwa kawai zaki siya ba ai ki tunanin kalan da zai karbe ki wanda in kika sa duk macen da ta iya kwalliya ko me ta sa zaka ga ba wai sai abu mai tsada ba zai mata kyau sannan kitso gyaran kai ko kitso ya zama ana yin shi a kan lokaci duk yana daga cikin tsaftan jiki ki dinga canza zanen kitsanki lokaci-lokaci sannan lalli shi ma ki dinga zanen lallin ki kina canza shi lokaci lokaci in wannan ya fita ki yi tunanin na gaba wanne zaki haka kitso duk yana daga cikin tsaftan jiki abu na uku shine tsaftan muhalli yana da matukar muhimmanci saboda menene duk inda mutum yake gidan shi shine muhallin shi kuma duk inda yake gidan shi shine inda ya fi ko'ina samun natsuwa idan kika zama baki da tsaftar muhalli miji ya yi sallama salamu alaikum kayan wanki can wannan kayan wanki nan nan wari nan kaza haba jama'a mata yana salamu alaikum zarnin fitsarin yara yana dukan hancin shi ya zama ki gyara ko'ina tsaftan ban ɗaki abu na farko da ya kamata ki fara yi kafin in kika tashi shine gyaran gado ya zama ko da yaushe gadonki a gyare yake don maza mafiya yawanci sun fi son in sun dawo din nan su ɗan miƙe a gado kafin wani ma sai ya yi wannan miƙan a gado sannan zai tashi ya cire kayan jikin shi to in gadon nan ba shi da tsafta yana kallon gadon nan ran shi zai ɓaci ya zo falo zarnin fitsari shi kanshi waɗaka kaya nan kaya can haba dan Allah ya shiga bayan ɗaki yana so ya biya bukata zarni wari ba a wankewa wata tawul sai ta yi wata nawa ba a wanke tawul ba wani irin abu ne ka ɗauki tawul ka ji yana wari ya za a yi miji hankalin shi ya kwanta